da za a fito da shi wani kuma sai ya kira ni ya ce malam yi min lissafi da Allah mutum mai karamin karfi ne kama mai mace ɗaya da 'ya'ya biyar nawa zai kashe kullum a ramadana matsakaiciyar rayuwa babu albazaranci babu takura sai na kira mata muka zauna muka yi lissafi sai suka lissafa aƙalla dubu takwas da ɗari biyar zai ishe shi sahur da buɗe baki bari ku ga bari ku ga bari ku ga abin da suka ce bari ku ga afuwan afuwan bari ku ga tsarin suka ce bari ku ga tsarin suka ce za a bashi shinkafa kwano goma sha biyar wanda ita wannan shinkafar an je an tambayo kudinta a kan dubu arba'in wacce ba tsakuwa irin tamu dubu arba'in a kwano arba'in a kan dubu ɗari da ashirin da biyar wake mai kwano arba'in a kan dubu casa'in shuga mai kwano goma sha bakwai akan dubu saba'in da tara gero gero mai kwano arba'in akan dubu hamsin da bakwai fasta taliya ko abin nan akan dubu goma sha uku mai kwaya ashirin a ci sai man girki dubu arba'in da hudu da ɗari biyar to wannan ga abin da za a ba su na farko za a ba da shinkafa kwano goma sha biyar wake kwano shida shuga kwano uku gero kwano shida fasta kwaya goma sha biyar na taliya ko makaroni man girki lita shida lifton da madara da milo na dubu talatin da biyu da ɗari biyar wannan shi zai bayar da dubu ɗari da talatin da biyar da ɗari hudu sannan za a ba shi kuɗin cefane kullum dubu uku shi zai ba da wannan zai zama in an haɗa masa da kuɗin cefane da zai kama dubu ɗari biyu da ashirin da biyar da naira arba'in don ka buga wannan sau hamsin ya zama miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da biyu shine zai wadaci gidaje hamsin ko mutum bai je kasuwa ba tun daga ɗaya ga wata ramadana har zuwa talatin ga wata ramadana zai abinci zai sahur wannan mata muka nema in fact wasu girki ba ku da sai dai ku cinye ba <laughs> suka mana wannan bayani to yanzu yace da zai je kama da zai je kama Daru tauhid da kudin ticket da kudin hotel da sahur abin da ya kama masa miliyan 34 aka turo masa yanzu gashi zai dauki nauyin gidaje 50 cin su da shan su har Ramadana ya kare akan miliyan da 11,252 sau da aka yi ce ai masa list ɗin waɗannan gidaje hamsin ɗin shi zai ɗauki nauyinsu zai ba su wannan kayan abinci da na gaya musu ka kashe miliyoyin kuɗi yanzu ka je kai umara ƙara ka juya kuɗin ka ciyar da masu bukata sai ka fi samun lada a wurin Allah domin umara na kalli abu hudu na farko yanayin da ake ciki an fi bukatar abinci na biyu abin da zai amfane ka kai kadai da abin da zai amfani jama'a ana kaddamar da abin da zai amfani jama'a fiye da abin da zai amfani ka kai kadai sannan na uku ba lada kake so ba ai kai umara kai umara kai umara kai umara ba iyaka yanzu kuma yan uwanka makotanka suna jin yunwa dari tauhid ya tashi kudin saudiya ticket ma kawai wani ce min yanzu miliyan shida aka turo masa da wani abu ticket bizan ma samunta ya zama tashin hankali wani kuma dama ka a ce ya ci ƙasa ne ta gasa ce fa a ce ai wane shekarar nan duk an zo shi bai zo ba da haka ko kuri sai yayi yaje abin da muka lissafa waɗannan miliyan 34 da aka turo mutum in za ka raba mutum dubu ɗari ɗari sai ka raba mutum ɗari shida dubu ɗari ɗari za ka ba mutum ɗari shida don Allah mutanen unguwarku ka ce ai layi ka ba su dubu ɗari ɗari ai wallahi ba sa'a ka ci ba ko ka ci sa'a addu'a da za su yi maka mafiya armana da nan kanka za su juya ta amma ka tafi zikau ka je ka ba hotel sannan na ce goman ƙarshen nan da ake ta kashe miliyan kuɗi ba fa a hotel ake so kai goman ƙarshen ba a cikin masallacin annabi ya kamata kai goman ƙarshen na ce mutanen indonesia dabarar da suke yi wannan hotel ɗin mai tsada shi suke kama amma ɗaki ɗaya in an ce riyal kwana ɗaya riyal dubu biyu kaga dubu ɗari huɗu kenan kuɗin najeriya da wani abu ko ko dubu ɗari nawa ne riyal ɗin yanzu ɗari hudu dubu ɗari dubu ɗaya na riyal ya zama nawa eh ɗari hudu to riyal dubu biyu ma da na gaya wani ya ce ai ya tashi manzu ya wuce riyal dubu biyu kwana ɗaya to misali in kama bashi a riyal dubu biyu kaga kusan dubu ɗari takwas kenan kwana ɗaya to sai ku kama ɗaki ɗaya sai ku tare a cikin masallaci dama ai so ake kai itikafi itikafi ai ba hotel ake kwana ba nan kawai a kayan ku za ku dinga ajewa ban ɗakai ga su nan barjak wanda zai canza kaya sai je wannan ɗaki ya canza kaya masallacin ake so ka tare a goman ƙarshe ba a cikin hotel ba sannan kuma ga hotel ɗin mafi yawa ba ma zuwa ake ba mafi yawa a masallacin ake karewa kawai dai mutum da ya ji cewa ya kama hamshakin guri na isa ya fito yana haka da kiɗin darin tauhid ba kowa bane haka amma dai gaskiya a wannan lokacin an kuwa kana da damar da za ka yi biyun kamar yadda na faɗa abuja a annur in kana da damar da za ka yi biyun to ka ciyar ɗin kuma ka je ka yi umarar domin ita ma yin umarar tana da nata ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya umara a ramadana kamar mun yi haji tare da shi ne ka ku wannan ai ba karamin abu bane ce kamar kai haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ciwo mai jin yunwa guda ɗaya kuma yana cikin abin da Allah zai yi maka duk damuwar kai karya makiyanka ce kana son zuciya ta yi laushi in ka roki Allah ya amsa maka ka nemi maraya mai jin yunwa ka ciyar da shi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ciyarwa a lokacin falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba to yawmin zi masgaba kenan yatiman za mu karaba aw miskinan za mu taraba saboda wanda yake da hali zai iya kunu zai iya kosai zai iya fanke zai iya awara zai iya bada dabino zai iya karuwan sanyi kuma gashi ana zafi wani fiye wata za ka siyo kawai ka samu kankara ka saka shi a ciki ya ɗan yi sanyi wani zai ji daɗi wani ka bashi kunu wani ka bashi zoɓo wani ka lamurje wani ka kunun eh, tsamiya wani